Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya da farko a cikin muhimman kanin labaran namu na yau. Atiku ya lashe zaben fitar da gwani na PDP. Ƙungiyar malaman makarantun poli sun janye daga yajin aiki sun ce a koma aji. 'Yan sanda sun tabbatar da mutuwar mutum 31 yayin wani turmutsitsi a coci. a labarin ƙetare kuwa tsohon shugaban amurka trump ya ce ya kamata a baiwa malaman makaranta damar yawo da bindiga sai kuma a fagen Mola, inda real madrid ta lashe champions league na goma sha hudu bayan doke liverpool To labaran namu kenan yanzu ga cikakkunsu sunana Suleiman Hassan. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya lashe zaben fitar da gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP. Atiku ya lashe zaben ne bayan da ya samu ƙuri'u 371 inda ya kayar da gwamnan jihar Rivers Yeson Wike wadda ya zo na biyu da ƙuri'u 237 kafin fara zaben dai gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal ya sanar da janyewa a Tiku tare da umartar magoya bayan shi su zaɓi tiku Abubakar ɗin. A shekarar 2019 ma Atiku ya yi wa PDP takara amma ya yi rashin nasara a babban zaɓe wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai ci ya lashe. A tiku mai shekaru wato 75 zai fuskanci duk wanda APC za ta tsayar a nata zaben da za ta yi a ranakun shida da bakwai na wannan wato watan Yuni mai zuwa. Wannan ne karo na uku da ake zaben Atiku Abubakar don yin takarar shugaba a Najeriya ba tare da ya samu nasara ba. To hukumar yaƙi da almundahana tare da hana yi wa tattalin arzikin ƙasa ta anniti wato EFCT a Turanci a takaice ta bayyana yadda jami'anta suka yi dirar mikiya wajen da ake gudanar da zaben fudda ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta pdp wadda ya gudana a mashhud kashimawo a biola national stadium da ke birnin tarayya abuja jami'an efcc sun bayyana ne don sa ido kan yadda ake shakarawa wakilan jam'iyya kuɗi tare da almubazzaranci a wajen zaben kakakin hukumar yaƙi da almundahana wilson Oujaren. wadda ya zanta da manema labarai a yammacin lahadi ya ce jami'an efcc sun yi darar mikiya ne wajen zaben fidda gwanin jam'iyyar pdp bayan samun rahoto da ake zargi na siyar da ƙuri'u tare da ba da toshiyar baki ga wakilan jam'iyyar a wurin da ake gabatar da zaben Uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ta taya sanata Aisha Binani murnar samun nasarar zama 'yar takarar gwamnan Adamawa a zaben fitar da gwani da aka gudanar a jam'iyyar APC. Wata sanarwa daga ofishin uwar gidan shugaban Kasan ta ce Aisha Buhari ta bayyana nasarar a matsayin nasara ga dukkanin matan Najeriya. ta buƙaci sanata Binani da ta ƙara azama domin yanzu ne gwagwarmaya ta fara. Sanata Aisha Binani dai ta yi nasara a zaben fitar da gwani da aka yi na jam'iyyar APC kuma cikin waɗanda ta kara da su har da tsohon gwamnan jihar Jibrila Bindo da tsohon shugaban hukumar EFCC Nuhu Ribado da kuma Honorable Abdulrazak Namdas. To daga ɓangaren siyasa sai kuma ɓangaren da ya shafi batun ilimi. Ƙungiyar malaman makarantun fasaha na tarayya wato ASUP ta umarci lakcarorin Polytechnic da su koma bakin aiki ranar 30 ga watan Mayun shekarar nan ta 2022. Wannan ya biyo bayan amsa bukata ɗaya ne cikin jerin bukatu shida da ƙungiyar ta gabatarwa gwamnatin tarayya. Idan mai kallo zai iya tunawa dai a ranar 16 ga watan Mayun shekarar nan ta 2022 asub ta sanar da shiga yajin aikin gargaɗi na makonni biyu a baya dai gwamnatin tarayya ta fara biyan malaman jami'o'i na poli da na kwalejin ilimi da ke faɗin tarayya kuɗin ƙarin mafi ƙarancin albashi yayin da malaman jami'a suka ce wannan baya cikin buƙatunsu na polin kuwa sun ce suna son hakan kakakin ƙungiyar ta asub abdullahi yahaya a cikin jawabi da ya rattaba wa hannu ya ce za su kammala yajin aikin a ranar 29 ga watan Mayu na 2022 saboda haka kungiyar na kira ga mambobi su koma bakin ayyukansu a ranar Litinin wato 30 ga watan na Mayu shekarar nan ta 2022 kuma suna sa ran gwamnati za ta yi amfani da wannan dama wajen amsa sauran bukatunsu. Rundunar 'yan sandan jihar Fatakwal ta sanar da cewa mutane 31 ne suka mutu wasu da dama kuma suka jikkata yayin wani turmutsitsi da ya faru a jihar lokacin rabon kayan abinci ga marasa ƙarfi. Turmutsitsin ya faru ne da safiyar Asabar yayin da mutane masu yawa suka taru domin karɓar sadakar kayan abinci inda cocin Pentecostal take gudanar da irin wannan taro na shekara-shekara. wadda ake yi wa lakabi da King's Assembly a Turance. Kakakin 'yan sandan jihar Fatakol Grace Iringe Koko ta shaida wa manema labarai cewa an ture mutane da yawa aka rika tattake su lokacin da mutane ke ƙoƙarin shiga harabar cocin tun kafin a fara taron. An kashe gwamman mutane ciki har da mata da ƙananan yara. A Najeriya dai irin waɗannan taruka na ƙarewa da turmutsitsi saboda talauci da kuma rashin aikin yi da ake fama da shi a ƙasan nan. To a labarin ƙetare kuwa tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce harbe-harbe da aka samu a ƙasar a baya-bayan nan inda aka kashe yara goma sha tara da malamai biyu shine ma dalili da zai ƙarfafa mallaka wato mallakar makamai ba wai haramta yin hakan ba. Da yake jawabi a wajen taron kamfanonin samar da bindiga a birnin Houston. ya yi watsi da samar da dokokin takaita bindiga wato mallakar bindiga kuma ya ce lokaci ya yi da ya kamata a baiwa wasu malamai damar ɗaukar makamai zuwa cikin azuzuwa ya kuma zargi shugaba Joe Biden da yunkurin amfani da abin da ya faru domin cimma wata manufarsa ta siyasa. To a fagen wasanni kuwa Real Madrid ta lashe gasar Champions League ta bana bayan doke Liverpool da ci ɗaya da babu a karawar da suka yi a filin Stade de France da ke birnin Paris ɗin Faransa a ranar Asabar. Ɗan wasa Vinicius Junior ne dai ya ci kwallo da ta baiwa Real Madrid damar lashe gasar Champions League ɗin karo na goma sha hudu kenan. Wannan bajinta tasa sa ya zama na farko daga kudancin Amurka da yake da hannu a cin kwallaye goma a matakinsa mai shekaru 21 da haihuwa a kaka ɗaya a UEFA wato a UEFA Champions League. Dan wasa da ke da wannan tarihi dai shine Lionel Messi mai shekaru 21 a kakar 2008 zuwa 2009 wadda ya taimaka aka ci kwallaye 14 ya zira tara ya kuma bayar da biyar aka jefa a raga. Wannan shine wasa na tara da suka fuskanci juna a Champions League inda Real Madrid ta yi nasara a wato a biyar, Liverpool ta ci uku da can jaras ɗaya. Real Madrid ta ɗauki kofi na goma sha uku a kan Liverpool bayan da ta doke ta da ci uku da ɗaya ranar 26 ga watan Mayun kakar shekarar 2017 zuwa 2018. Real Madrid ita ce ta lashe La Ligar kakan nan kuma na 35 kenan jumla ta kuma ɗauki Champions League na goma sha hudu

1997 zuwa 1998, 1999 zuwa shekarar 2000, ɗaya zuwa biyu da alif dubu biyu da goma sha uku zuwa dubu biyu da goma sha hudu da kuma alif dubu biyu da sha biyar zuwa dubu biyu da sha shida da alif dubu biyu da sha shida zuwa sha bakwai da kuma sha bakwai zuwa sha takwas sai kuma wannan kakar ta alif wato ta dubu biyu da ashirin da ɗaya zuwa dubu biyu da ashirin da biyu ita kuwa liverpool tana da babban kofin gasar zakarin turai guda shida wato daga alif da ɗari tara da saba'in da shida zuwa alif ɗari tara da saba'in da bakwai alif ɗari tara da saba'in da bakwai zuwa alif ɗari tara da saba'in da takwas da kuma alif ɗari tara da tamanin zuwa da tamanin da ɗaya sai kuma alif ɗari 1983 zuwa tamanin da da kuma shekarar 2004 zuwa 2005 da 2018 zuwa tara, a tun farko dai liverpool ta sa ran ɗaukar kofin wato na hudu a kakan nan ta kuma lashe carabao cup da fa cup a bana amma Premier League ya gagare ta bayan da Manchester City ta ɗauki na shida jimilla a ranar Lahadi. City ta yi nasarar lashe Premier League da tazarar maki ɗaya tsakaninta da Liverpool wadda ta kasa ɗaukar Champions League na 2021 zuwa 2022 a hannun Real Madrid a ranar Asabar. Vinicius Juniors ya ci ƙwallo hudu kenan ya kuma bayar da shida aka zira a babbar gasar ta zakarun Turai ta bana. To kuma iyakacin rahotannin da muka yi wa masu kallo tanadi kenan a yau daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos a jihar Plateau tsakiyar tarayyar Najeriya. Amma kafin mu sallama da ku kamar yadda muka saba tunatarwa za a iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryen mu a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu duk a Unity Radio TV.